kamar sauran jama'a su ma 'yan gudun hijiran da hare-haren boko haram ya raba da gidaje da yanzu haka ma ke sansanonin 'yan gudun hijiran da aka tanadar su ma na shirye-shiryen bikin sallar karamar ko da yake za su bikin ne ba kamar yadda suka saba ba wato a gidajensu to ko mai 'yan gudun hijiran ke cewa ne game da sallar ta bana da farko dai ga wasu kananan yara da ke sansani suna na fadila fadila muhammed mu za mu yi marmarin sallah ko da nan ba garinmu ba amma dai ba kaman yadda garinmu yake ba ba za mu ji daɗin nan in kamar yadda garinmu yake ba saboda abun da ya sa gudun hijira ne muka yi ba mu da abokina a nan kamar yadda muke can mu je idi mu je idi mu dawo mu yi wasa mu zona duka dai babu kamar abun da nake son a yi shine a roka mana allah ya komar da mu garinmu lafiya zaketu muhammed da bana gida gaske bana jin daɗi da da kuma rashin garinmu ba mu da 'yan uwa a garin nan muka zo ba mu da kayan sallah kamar waɗannan yara su ma iyayensu fa sun bayyana ra'ayinsu ne kamar haka kan ba zai haɗu da na gida ba sai dai haƙuri za a yi dai tun da yadda ka sinci kanka sai ka gode wa Allah amma dai ba zai haɗu da yadda za mu yi walwala a gida da abin da za mu ci mu sha mu wadata muna walwala ba zai haɗu da na gida ba sai dai duk musulmi a yin da ya samu kansa sai ya gode wa Allah kawai abun da yake daga min hankali gani da yara marayu to sannan kuma lokacin sallah ya zo kamar haka suna maganan kayan sallah ba su samu ba ga kuma ina tun lissafin abun da za ci ranar sallah duk dai ba a samu ba amma abun da ya sauwaka sai a ba su haƙuri dole su haƙura. Mm, shirin sallah dai gashi nan muna fatan dai allah nuna mana sallar lafiya kamar da nuna mana azumi lafiya mu yan gudun hijira haka so duk halin da muka sinci kanmu a ciki sai dai godiya za mu yi wa ubangiji tunda muna da lafiya shi ma babban arziki ne Sanadi dai mun yi dai abun da Allah ya sawwaka yara su ci abinci su koshi abun da ya sawwaka yaran za su iya yin hakuri duk abin da suka samu. To sai dai kuma tuni ma jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema da sauran kungiyoyin ba da tallafi suka dukufa wajen ganin su ma 'yan gudun hijira sun ci moriyar bikin sallar ta bana ta hanyar wadata su da abinci da nama da kuma sabbin tufafi. kamar yadda jami'in da ke kula da sansunonin na jihar adama alhaji sa'adu bello ke cewa eh, to alhamdulillah Eh, za a samu canjin abinci da aka saba ci kamar yadda kowa shi ma an buki so a gidan shi yakan samu canji kuma kananan yara da sauransu su ma za a samu dan sabbin tufa eh, sai dai wadda suka shiga suka shigo cikin eh, kwanakin nan ba zai iya yiwuwa a samu saboda sun shigo ne shekaran jiya tela ma yana da wahala a ce an yi masu dinki su 500 da wani abu amma wadda suke abin nan akwai yan riguna da aka tanada akwai abinci wadda aka tanada musu wadda za su ci ranar sallah da wagarin sallah sannan akwai Eh, nama wadda eh, an riga an sayi dabbobin da za a yanka su eh, da kuma cefane da za a yi don abincin ya zama to akwai dan canji akan yadda aka saba yi ba dai ga waɗannan tanade-tanaden hakanan kuma ana sa ran gudanar da wasu bukukuwa a sansanin 'yan gudun hijiran albarkacin wannan biki na sallah inda ake sa ran manyan jami'an gwamnati da kuma kungiyoyi da ma jama'a za su zaci 'yan gudun hijiran. samu eh, request eh, daga wurin wasu bayan allah wadda suke cewa suna da tanade-tanade eh, na abin da za su ci ko nama ko wani abu wadda suke son su kawo cikin sansani su raba wa mutane kuma mu ma mun gaya musu ka'idodin mu because ba kowa ne kawai kowane abin da ka shigo za a yi abin nan ba. ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria.